Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, Fondation Irondel Niger, Sacha Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin yau talata sha uku ga watan Oktoba 2020 kungumaman ɗantani ke ɗauke da labarun. A cikin shirin za ku shi da hukumar ciyarwa ta duniya an ba ta daraja ga samun tukuicin Prix Nobel ga batun zaman lafiya na shekara 2020 domin gode mata da ayyukan da take yi wato na kokowa da murkushe yunwa a fadin duniya. Fiye da bakin haure 800,000 'yan Afirka suka iso a gadas ranar Lahadi da ta shuɗe daga ƙasar Algeria aka turo su. Waye mata da ba su da isassar dama ga baiwa jariransu nono tsagwaransa za su samu masaniya yadda za su yi domin shayar da 'ya'yan nasu a cikin rahoton musamman na wanga shiri. Masauraro barkamu da warhaka sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. Tukucin Prix Nobel na shekara 2020 tsarin hukumar ayyukan ciyarwa ta duniya PAM ita ce aka baiwa shi Wannan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya tun shekara 1968 take zartar da ayyuka ta a nan ƙasar Nijar tare da al'ummomin karkara inda take ba su tallafi ta hanyar sayan albarkatun da suka noma domin taimakawa marasa ƙarfi. Daraktan wakilin ƙasa a PAM wato Sori Wan Yama Olivier Asogbabi bayani akai. Manoma na aiki a cikin yanayi mai wahala abinda ke kawo musu cikas shine taɓarɓarewar ƙasar noma. Hukumar abinci ta duniya ta saka jari sosai wajen farfaɗo da ƙasar noman a matsayin kawo tallafi ga manoma. To a shekarar 2018 mun taimaka wajen farfaɗo da hilin noma mai faɗin eka dubu hamsin da biyar da suka taɓarɓare sannan kuma muna tallafa musu ta hanyar wasu jami'ai domin farfaɗo da albarkatun noma. Kuma matuƙar hakan ta samu muna sayan kayayyakin nasu kai tsaye da daraja domin ƙarfafa musu gwiwa saboda hukumar abinci ta duniya duniya maimakon ta shigo da abinci daga waje sai take yi ga manoma na gida. A garin Dogon Dutse cikin jihar Doso cibiyar kiwon lafiyar al'umma ta garin ta ƙididdige kaso biyu cikin ɗari na halin kamuwa da tamuwa mai sassauci da kuma ƙasa ga kaso ɗaya cikin ɗari na halin kamuwa mai tsanani yanayin da bai kai a sa ƙararrawa ba a cewar shugaban asibitin na wannan gundumar Ga dai cikon bayanin da Dr. Sumana Haruna Yama Abdulaziz yuma. Wannan shiri na rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ana gudanar da shi ne hade da gwajin matsalar cin abinci mai gina jiki. Hakan ya bamu damar sanin adadin yara masu fama da tamowa. Wannan shirin ya bamu damar gano adadin masu tamowa mai sauki ya kai wajejen kashi biyu cikin ɗari sannan adadin masu matsananciyar tamowa yana wajejen kashi sifili da digo sittin da hudu cikin ɗari kenan ba ta yi tsanani ba sosai. Wani abin da muka yi la'akari da shi shine yara masu watanni shida zuwa watanni goma sha ɗaya da aifuwa ne ke fama da tamowar kuma hakan na da nasaba da lokacin damana sannan masu watanni shidan zuwa sha ɗayan yara ne da ke shan nonon uwa akasari uwayen suna yin sakaci da su saboda ayyukan gonaki. A shimilce bakin habre 1857 'yan Afirka aka turo su gida daga kasar Algeria ranar Lahadi 11 ga watan Oktoba suka iso birnin Agades

Bakin hauren da suka iso cikin maye motoci akalla guda ashirin waɗanda kashi biyu cikin uku dukansu 'yan asalin jihar Zandar ne sun koka dangane da yanayin da aka maido su gida. Nan ko mu ci abinci ma bisa hanya wata matsala ce. A cikin mota idan ka ce a tsaya ka yi fitsari sai su kiya gaskiya abun akwai wahala. Wallahi kamo mu an kuma na taho da ɗiyan mutane ba a kamo uwayensu ba. Yaro bi ne na taho da su. Babu abinci babu ruwan sha. Asama kamin je mun yi kwanan mu shidda. Rana ta kashe mu. Ishi ruwa ta kashe mu. Ana wajen biyar hali Kwamitin jiha mai kula da bala'o'i da matsalar abinci ya ɗauki nauyin waɗannan mutane kafin a isar da su a yankunan su daban-daban. Idi Shebu shine shugaban kwamitin. Muna da mambobin kwamitin da ke bisa sansanin domin tarbar tawagar ayarin farko. Muna kula da sansanin tare da gudunmawar jami'an tsaro. Akwai abinci da ruwa sannan akwai wajen yin bukata kamar makewaya da kuma wajen wanke hannaye da aka yi tanadi. gouvernement en plus. Wata tawagar ma'aikatar kiwon lafiya ta jiha ta isa sansanin bakin hauren domin yi musu gwajin cutar corona waɗanda aka samu dauke da cutar za a killace su kafin a kai su a garuruwansu. Komawa makaranta a Bankilare ɗaya daga cikin gundomin ƙasar Nijar da ke fuskantar rashin kwanciyar hankali bisa shimfidar iyakokin nan uku na Mali, Nijar da Burkina Faso a cewar Inspector Hassan Garba matakan da hukumomin ƙasar Nijar suka ɗauka na kwantar da hankalin al'ummomin da musannin domin komawa ɗaukar darussa na shekara 2020-2021 da aka tanada ga watan gana Oktoba. Bari mu saurare shi. Dokar ta ɓacin akwai ta a cikin dukkanin gundumar bankilari abin da ke nuna cewa duka yankuna ne abin ya shafa wanda da farko dai ya sanya rufe waɗansu makarantun boko a shekarar bara da akwai ɗalibai da yawa amma bayan waɗannan makarantu an ci gaba da harkokin koyarwa na harkar makarantun boko har zuwa ƙarshen shekara kenan matakan da hukumomi suka ɗauka ya tabbatar da baiwa al'umma da kuma malamai dama tafiyar da harkokinsu abin da malamai ya kamata su yi shine su rika yin takatsantsan su samu labari da kuma wayar da kawo kawuna bisa wannan batu kenan idan akwai wani labari da za su bayar sun san wanda ya kamata su tuntuɓa ta hanyar zaɓuɓɓuka da kuma ƙayyadewar iyakar iko yana ɗaya daga manufofin tafarkin demokaradiyya na ganin an tabbatar da kariyar jama'a da kuma girkin daidaito tsakanin al'ummomin da ke zamna wuri guda to amman ganin al'umuran yanzu na yanki-yanki ko kaka rashin kwanciyar hankali ke kawo tangarɗa ga amfanin cin moriyar demokradiyya yankin sahel olivier asokubabi ya ma abdurrahman idrisa malamin jami'ar leiden ta ƙasar olan tambaya a kai ga amsar da ya bayar Muna da yankunan da akwai tashe-tashen hankula, saboda haka mawayacin abu ne a yi maganar demokrasiya, saboda ba iya shirya zaɓuka a can. Wakilai na yankin suna cikin haɗari. Bayan wannan kuma akwai maganar dokar ta ɓaci da take da matuƙar matsala na tafiyar demokrasiya, saboda masu iko suna iya ɗaukar waɗansu matakai da suke kai ga taka haƙƙin bani adama. Wannan haƙiƙanin gaskiya ne ga yankunan da akwai tashi tashen hankula da ma ƙasa baki ɗaya har da yankunan da ba tashin hankali saboda matakan da ake ɗaukawa yana kawo tarnaƙi a demokarasiya a hakan yana da tasiri. Bari mu leƙa ƙetare jam'iyyun siyasa na ɓangaren adawa a ƙasar Cote d'Ivoire ranar Asabar goma ga watan Oktoba sun shiryar da wata gamuwa a hilin kwallon ƙafa na Stade Felix Fort Boigny a birnin Abidjan. A ganin mafi yawan wanda suka halarta batun a gusa zaben shugaban ƙasa ne suke tambayawa a cewar mai nazarin lamuran siyasa ɗan ƙasar Cote d'Ivoire ɗin nan Sylvain Ingesan ga bayanin da yama Muktar Hamadu ta wayar talho. Yan adawa suna so a ji su ta ko'ina a ƙasar da ma duniya baki ɗaya. Ina tsammani a ɓangaren 'yan adawa shine suna saka ƙaimi ga masu mulki. Na fatan samun ɗage zaɓuɓɓukan. Duka da yake ra'ayoyin sun bambanta, wasu suna kira a yi riƙon wasu kuma da a ɗage zaɓen. Amma dai mafi yawan rinjaye su ne masu nema a ɗage zaɓen, tare da fatan samun zaɓe mai inganci, musamman ɗan takara John Soro da kuma lauren bagbo. Akwai dai 'yan adawa da suke kiraye-kiraye magoya bayan su akan matakan da suke son ɗaukawa. Amma dai ina tsammanin jam'iyya mai mulki za ta yi kira zuwa ga teburin don sulhuntawa. Bari mu leka fannin wasannin motsa jiki. Bayan samun nasarar farko a karon da Nijar ta yi da Chadi ga tsarin kwambalar ƙasa da ƙasa ta sada zumunta da ke gudana tun ranar Asabar, Nijar na shirye-shiryen karawa biyu da za ta yi yau da maraice inda tawagar A za ta fafata da Sierra Leone, tawagar B kuma ta kara da Chadi. Ko kaka babban sakataren kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Nijar Suleiman Mohammed ke ganin wannan damar ga amsar da ya bayar. Uh, Mun soma wasannin cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka ba tare da sa'a ba, inda aka ci mu su biyu a Abidjan, musamman a nan gida inda muka sha mugun kaye a gaban Madagascar. Kenan dole sai an maida himma domin cimma nasara, sai cutar corona ta shigo wadda ta yi sanadiyar dakatar da dukkan al'amura. Kenan nasara ce da ta faɗo daidai kuma ta yi katari da zowar sabon mai koyar da 'yan wasa Jean-Michel kabali da mataimakinsa Taufik Arzi. Wata dama ce a gare su ta su san wannan kungiyar 'yan 'yan wasa. Muna fatan ci gaba da karawa a maraicin yau Talata da kasar Sierra Leone a cikin rukunin A domin kimtsawa sosai a game da wasannin cancantar shiga kan da za su ci gaba da wakana a watan november mai zuwa inda za mu karawa biyu da Ethiopia. Kuma za su lura da kungiyar 'yan wasa masu shirin shiga gasar Shan su ma a yau suna wasa da 'yan kasar Chadi. Kenan wani lokaci ne na ayyuka masu yawa domin kyautata makoma. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauki ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahoton na musamman A dalilai da dama uwaye mata ma'aikata na tunanin bada nono tsagoransa na da wuyar aiwatawa. Railatu Sumana ta firanta da shugabar ma'aikatar ciyarwa Madam Jallo Hamsatu Jakite don samun haske. Gazumin hira su. Shin ya kamata a tatsi nonon uwa a aje in za ka yi wata tafiya na ɗan wasu lokuta? Mutane suna ganin cewa kamar barno nan gaba tsantsa yana da wuya ga uwaye masu aikin gwamnati. A gaskiya abu mai sauki ne. Suna iya tatso nonon gabansu su aje shi ko ba cikin firigo ba tsawon akalla awowi shida. Misali in ya kamata in tafi aiki sai in tatso nonon na in ajiye shi kan tabul cikin dan kofi rufe shi da dan tsumma dan saboda an kare shi daga kudaje. Lokacin da jaririn ya yi yunwa sai a ɗauka a bashi. Nonon gaba na iya kaiwa har awa shida yadda bai lalace ba kenan in na bar gida a karfe takwas na sahe in na dawo karfe hudu na marece nonon nan bai yi komai ba ina iya ba yaro na shi kenan ana iya a tatso nonon gaba a ajiye shi a cikin wuri mai kyau kuma a ba yaron masu sa shi a cikin firigo akwai hatsari da yaro ya yi kuka a dauka a bashi da sanyi wannan zai iya sa shi majina sannan kuma yana iya ya haifar mishi matsalar numfashi ganin cewa shekarun nashi kalilan ne yaro baya da kwari sosai mun ga matan da ke zuwa bulagoro har maka suke tahiya su bar jinjirai sai su tatso nono su saka a cikin congelator ya yi glass har tsawon wata guda sai a ɗauko a gunguma a dinga ba yaron yana sha Lokaci nawa ya kamata a ajiye nonon uwa da aka tatsa cikin kwanjilatar? A cikin kwanjilatar abun ya kasu ya rabu. A cikin kasashen da suka yi ni'ima ana iya ajiye nonon har tsawon watanni uku saboda can akwai kwanjilatar na musamman da aka yi saboda haka. Amma a nan bai wuce wata ɗaya a cikin kwanjilatar. Yaya ya kamata a ajiye nonon a cikin kwanjilatar? Ya kamata a aje nonon cikin kofi daban-daban. Kenan idan zan yi bulaguro kuma ina da jinjiri da nake ba nonon gaba tsantsa sai in tatso nonon gaban nawa in saka shi a cikin kofi in ajiye a cikin congelator. Gobe kuma in zan kara tatsowa sai na sake wani kofi na daban saboda kowace rana da nata kofin don lokacin ajiyar ba ɗaya ba ne. Mun sauraro duka duka abin da ya sauka kenan ni na kuɗan badan da arzikin malamin mun gungu ke muku sallama a futa lafiya. sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.